lamarin da ya yi kama da cewa murna ta koma ciki domin jama'a sun fara nuna jin daɗin su akan farmakin da sojojin sama suka soma kaiwa ga 'yan ta'adda har an fara tunanin cewa an kusa kawo wa ƙarshen wannan matsalar sai gashi 'yan bindigar suna mayar da ramuwar gayya ga mazauna ƙauyukan gabascin isa na tuntuɓi wani ɗan asalin garin na isa wanda kuma shine shugaban rundunar adalci a jihar sokoto bashir altine goyawa wanda ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakai na bai ɗaya tsakanin soji a lokacin kai waɗannan hare-hare akan 'yan bindigar. a waɗannan jirage waɗanda ainihin ke zuwa suna wannan aiki na bin ainihin tun gaggacin waɗannan 'yan ta'adda suna jefa musu mai su ne suka je suka gabatar da aiki. Maimakon a ce yadda sojojin sama suka biyo suka tarwatsa wuraren nasu a ce akwai sojojin ƙasa sun bi a ƙasa sun tattara inda su zasu su kulluwa su shigo cikin jama'a sai ba a yi haka nan ba. A sanadiyar haka nan ne suka fantsama suka cikin jama'a suka hana mutane shaƙa suka tama da mutane da hankali cikin garuruwan suka kori jama'a mutane akalla garuruwa talatin da ɗai gabacin isa waɗanda ba su gidajen wasu sun yi shinkafi wasu suna nan isa a makarantar ainihin mai tandu firamare suna gudun hijira bakin ciki da takaici ya sha mana kai sosai haka ma na ji ta bakin wasu 'yan asalin yankin na gabacin sokoto waɗanda suka nemi a sakaya sunansu an bindiga an sun shigo ruwa suna tadda mutane suna an shi abin da an gare su kuma suna kashe mutane yanzu haka cikin garin jebi sun kashe mutum biyu jiya da daddare. Lokacin da aka zo can aka ce an yi bombin amma waɗanda suka ɗan tsira suka taho za su tsallake gulbi sai kan su cewa ba su samu hito ba mutanen gari sun kaga mai kai sun wanke da su da ruwa sai sun ku koma koma ga sun kai sai suka samu garuruwa da yawa suka ce musu illa. Ko baya ga ɗaukar matakan na bai ɗaya a lokacin kai waɗannan hare-hare akwai buƙatar gwamnati da masu hannu da shuni su kawo ɗauki da 'yan hijiran da suka baro ƙauyukansu suka taru a garin isa sanadiyar waɗannan hare-haren da ake kewa a yankunansu a cewa ɗan majalisar dokoki na jihar mai wakilta karamar hukumar mulki ta isa habibu halilu modaci. wannan da modaci da ɗan zanki da lugu da gazau duk mutane duk an cika wannan garuruwa ɗin yan gudun hurjira sun cika waɗannan wurare saboda ka ba isa ɗaya ba ne nan isa ma eh, kamar yadda ka sani an riga an muna da labarin sun zo sun cika garin isa mutanen isa suna fama da tasu matsala yanzu ga wata matsala ta tafi ta iske su ta yan uwansu so kaga wannan abu abu ne yana da nauyi kwarai da gaske dama duk wanda abu abun da mutane suka hi sun kashi so irin kayan abinci ko baya ga jami'an sojoji da aka girki a kananan hukumomin isa da sabon birni gwamnatin bal a kwanan baya ya shirya wa jama'ar yankin cewa ma'aikatar lamuran yan sanda ta ce za a kafa rundunar yan sandan ko ta kwana a yankin domin samar da tsaro a yankin sai gashi hare-haren sojan sama ya tunzura yan bindigar sun soma saukar da nauyin ga jama'ar ƙauyukan yankin muhammad nasir murya amurka daga sokoto najeriya